to wannan me yasa annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam yayi mana wannan hadisi saboda mu nisanci abu ba wai ya kwadaitar da mu yi ba ya tsawatar da mu ne akan kada mu kuskura mu sa kanmu cikin waɗanda suka bar tafarkin manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam suka kafa nasu to a taƙaice dai mun ji bayani har ƙarshe malam ya yi mana nasiha akan kan mu zama masu haƙuri sannan mu zama masu sabati don idan ba ka da haƙuri to babu yanda za a yi ka samu sabati sabati tsayuwa daren daƙam a kan abu in dai ka fahimci gaskiya ne shi ne sabati shi ya sa muke cewa Allahumma sabbit a ƙadamana Allah ka yi mana wato sabati ga digadiganmu ma'ana ka tabbatar da digadiganmu kada mu zame haka ake cewa rabbana la taziq qulubana ba'da id hadaitana kaga waɗannan duk addu'o'i ne akan neman sabati akan gaskiya to shi yasa yace mana lalle ne mu zama masu haƙuri babu wanda zai rike wannan gaskiya ba tare da irin waɗannan fitintinu suna samunsa ba ba tare da gaskiyar da ya rike an ce ita ce ƙarya ba ba tare da an rinka kwaɗaitar da mutane nisantarsa ba da nisantar abin da yake kira a kai walau kana min alkitabi was sunna har yayi mana dalili da wasbir ala ma asabak inna zalika min azmi umur wannan yana daga cikin nasihar luqmanul hikma da yi wa ɗansa ya umurce shi ka zama mai wa'azi mai gargaɗi mai amru bil ma'ruf wan nahyi anil munkar wala takaf billahi lawmata la'in kada ka ji tsoron zargin wanda zai zarge ka in dai cikin harkar Allah ce amma fa sai kai hakuri wasbir ala ma asabak duk abin da ya same ka akan wannan kira ka yi haƙuri inna zalika min azmil umuri lallai wannan yana daga cikin manya-manyan lamurra manya-manyan lamurra to Allah Ubangiji muke roƙo ya datar da mu a nan ne muka yi matsaya ko yace wada'u irin waɗannan ƙungiyoyi ɗariku, jama'u wa wada'u suna ta kira ilal furqati akan rarrabuwa ba wani abu ne kira akan rarrabuwa ba ka dubi abun da wani yake yi ko da ya ciro shi daga ƙur'ani da hadisi ka ce ba gaskiya ba ne tun da baya tare da mu kaga wannan kana kiran mabiyanka ne akan raba kawuna me ya kamata duk wanda ya kira ku akan kitabu wa sunna ku shaurare shi kuma ku ji kiransa kuma ku amsa abin da zai ba ku na umarni tun da dai daga Allah abun yake daga manzon Allah abun yake amma su suna kiran mutanensu ne ilal firqa zuwa ga wannan ainihin wato ɗarikunsu, ko ƙungiyoyinsu ko kuma wata jam'iyya da suka kafa wa kadna Allahu azza wa jalla anil furqati kuma Allah mai girma da ɗaukaka ya hana rarrabuwa su kuma suna kiran mutane ilal furqati ba firqati ba kamar yadda muka ce da zugo furqa firqa shine kungiyar furqa shine rarrabuwa suna kiran mutane akan arabu nahallahu anil furqati kuma Allah ya hana rabuwa me yake umurni haduwa wa atasimu bi hablillahi jami'an wala tafarraqu ku riko da ƙura'ani littafin Allah shine igiyar Ubangiji gaba ɗayanku wala tafarraku kada ku rarraba. To amma wa'yannan mutane bayan sun yi waɗannan jam'iyyu wani ya ce ɗariƙarwa ne, wani ya ce ƙungiyar ne, wani ya ce kaza kaza to duk wa'yannan bayan hakan bai ishe su ba wa kaffara ba'dhum ba'dan sai sashen su rika kafurta sashi wannan ta ce wance kafira ce wance ma ta ce ƙarya ne ke ce kafira yukaffiru ba'dhum ba'dan to yanzu idan haka ta faru mabiya ya za su manyan malamai da ake ji da su wanda za su yi kira zuwa ga ɗinkewa a haɗe su ne za su rika cewa ƙungiya wance kafira ce masu binta kafirai ne ƴan wuta ne wance ma kafira ce masu yinta ƴan wuta ne ai duk wanda baya cikin kazanmu binkiri ne ɗan wuta ne to yanzu shi wannan jahili ne yanzu yake so ya fahimci addini sai ya ji haka a gunka sai ya je kuma gun wancan sai ya ji an ce kai din ma naka kai din kafiri ne kuma tafiyarka da kake yi kafurci ne duk wanda yake tare da kai kafiri ne to ina zai bi hmm? da ya je wajen wancan kuma sai ya ji yana ce ai kaza su yan kaza kafirai ne su ba musulmai ba ne ma da ya wajen wajensu kuma ya shaurari wa'azinsu suka ce ai sai mu in musulunci ne duk wanda ba cikinmu yake ba kafiri ne wance ma da take cewa mu arna ne ai ta ce kafira to don Allah shi ya zai shi bai yi karatu ba bai san inda zai dosa ba yukaffiru ba'dhum ba'dhan haka wa'azin magabata yake kun taba jin inda a littafin imamu malik ya ce shafi'i bai yi daidai ba don haka in ka bi shi ka zama kafiri ko shi kaga yana ya yi karatu a gaban imamu malik su kowa sai dai wa ɗan uwansa addu'a ko manyan malamai ne ba hasadar da ta taɓa bullowa daga bakinsu suka kafurta juna ko suka kafurta wani ɗalibi daga cikin ɗaliban wani daga cikinsu saboda su manufarsu addini kuma har suka mutu ba ta kirkiro wa su suna ba da kake ji ana cewa malikiya ma'ana karantarwar imamu malik domin ya yi wallafa ya karantar da yara abin nan ɗalibai sun yi ruwaya a wurinsa ya yaye su yanzu kamar kai sai ka shiga school for higher islamic studies ta wani gefe haka yanzu menene wannan makarantar da take karantar da gefen addini a garin nan me sunanta eh na in aka tambaye ka aina ina kai kai dalibin wace makaranta ne me za ce to yanzu idan har mutum ya faɗi haka wani abu ne eh kai ba ni ai makaranta kaza ce ta yaye ni kai ba a ni a makarantar malam wani na karatu kai ba dukkan ku kaga malaman addini ne suka karantar da ku ko ba ga ne to shine ba imamu malik ya karantar ya fahimtar ya samu ɗalibai daga sassa daban-daban na duniya suna halartar madina ɗaukar ilimi a gunsa kuma a lokacin ruwaya ake yi lokacin fa abin da yake faɗi suke rubutawa ba wai kamar mu yanzu ba ne yana faɗi kana kallon littafi dama ga abun bita ne kawai ko kuma ka kawo roba ka aje mar a gaba ita za ta ɗauka ba kai ba kai kan ma tun da ka aje wayar ka bari ma ka je bakin hanya ka dawo in an gama ai tun da na aje waya ko kuma wane don Allah ka yi mana recording eh tun da akwai waya shi kenan fa mu yanzu to su yana faɗi suna rubutawa yana faɗi suna rubutawa yanzu haka wannan littafin da muke karantawa sharhar duka da haka aka yi ta ba wai shine ya zauna yayi alkalami ba ibnul fawzan inda yake karantarwa ne ɗaliban kamar yadda kuke kowa da takardarsa yana faɗi bayanan da yake su suke bi suna rubuta su suna rubutawa a ƙarƙashin martanin sai su gama sai da aka gama littafi ya su kawo ma ya ce sai ya hada shikenan sai ya zama sharhan sani akwai wani malami Sheikh Sulaiman Ibn Salimillahi Ruhaili ina halartar darasinsa a Madina a Masjidun Nabawi lokacin da muna cikin Madina lokacin da muka je Allah ya taimake mu aka fara da zirar farko dama a iyakokin madina mu aka sauke ban mu tsaya a jidda ba ko wani wuri muka samu icaccen lokaci duk sanda na je darasinsa ni ina shauraronsa ina kallon ɗalibai kowa ya kife kawai abin da yake faɗi kawai shi yake rubuta yaushe wannan hankalinsa har ya tafi wani wuri yana faɗa yana rubutawa yana faɗa yana rubutawa to ba haka ake ɗaukan karatun fa kamar yadda dai kaga jami'a laccara zai shiga yana surutu ko kuma kuna ɗaukan surutu shi ne ba ba haka ake a laccara ba ba haka ake a jami'a ba to haka su karatun sun ɗauka kawai jami'a ce don ko jami'a ba za ka samu wannan ilimin ba bari in gama ilimin da muke samu a irin waɗannan makarantu na masallatai wani ya yi jami'a wallahi bai da shi wallahi ka na ce wallahi don ba kowa zai samu don ya yi jami'a a jami'a ya ɗauki littafi daga bango har bango ba waye mu kuma tamu makarantun za a yi maka keke da keke littafi za a faro shi daga shafin farko sai an dangana da shafin ƙarshe. in dai har mutum jajirtacce ne me zai sa ba zai fahimci littafi ba eh? to haka bayin Allah nan suke yi lokacin aka yi dace yana karantar da kitabu tauhid yanda ka san yanda muke karatu haka in ka je he ka ga abun ba wani bambanci wallahi makka saudiya ba wani ne ba wanda zaka je na kiranka akan wata dariƙa ko wata ƙungiyarsa islam kawai sunna sunna sunna tauhidi tauhidi tauhidi shirka fa kul bid'a bid'a aikin kenan aikin kenan a kira ku zuwa ga tauhidi littafin Allah a kira ku zuwa ga sunna a kira ku zuwa ga biyayya da manzon Allah sunnarsa a nesanci bid'a a nesanci bid'a a nesanci malamin bid'a aikin kenan kuma ba ka da wani abu da za ka je ka ce wannan shi shine aƙida su in ban da kitabu wasu. inda za ka ɗauki karatu mu ka je ka gwara ka haɗa da karatun da ake can za ka ga ba wani bambanci barin gamu kuma duk malaman da Allah subhanahu wa ta'ala ya taimake su suka halarci wannan makarantu na Madina ko a ƙasar Saudiya suka yi karatu suka dawo za ka ga wa'azinsu ya bambanta ba ka samun su waɗansu ‘yan gani kashenin wani ɓangare, bincikensu kawai mai ƙur'ani ya ce, mai sunnar manzon Allah ta ce. Game da addinin Allah musulunci, aikin kenan. Kuma ku riƙa tacewa ku gani malaman da suka je jami'a duka kuna shauraron wa'azinsu ku ji. Yanda suke karantarwa, za ka ji iri ɗaya ne. ba za ka samu saɓani ba in ka samu saɓanin to za ka samu a wani a wajen wasu ne daban su ɗin kuma ba su da farin jini a gun wa'ancan don wai sun an an an an su sun je madina don su dawo su taimake ƙungiya sun dawo sun fanɗare wai sun dawo sun fanɗare wayansu kuma su ce duk wayannan da suke cewa bid'a bid'an nan abi sunna abi sunna yawanci ba inda suka je suka lalace ba wayanda suka lalata su sai malaman Saudiya wai su suka lalata su to idan har malaman Saudiya Allah bai sa suka fi kowa ne a duniya ba ina ne Allah zai zaɓa a ce malamansu sun fi kowa ai yanda Allah tunda Allah ya aje duniyar yace makka ta fi ko ina madina ta fi ko ina ka yarda kawai ka haƙura ka sallama don babu wata ayar da ba makiyatun ba ko madaniyatun eh babu tun da dai ka ga ƙur'ani an zaɓa masa sauƙa a makka sauka a madina to nan ya fi don allah ba zai tashi saukar da littafin finsa ba sai a buku'ar da tafi kowace buku'a daraja kuma in har baka yadda manzon allah shi ne alal khalqi ba shi shine fiyayyen halitta ba to ai ka ce ƙur'ani ya dira a wani makaskanci wanda bai kaiwa ne daraja ba da ne aka ba don haka ƙur'ani ba a tashi bada shi ba sai da aka dubi wanda zuciyarsa ta bi ta kowa a cikin mutane haske kuma shi ne wanda ya fi kowa jarunta kuma shi ya fi kowa fasaha shi ya fi kowa iya tafiyar da jagoranci ya fi kowa iya ba da ilimi sannan aka bashi littafin da kuma aka bashi ya zama shine littafin da ya shafi kowane littafi aka ce to fa daga shi kuma an gama ba wani littafi da zai sake zuwa saura duka suna ƙarƙashin wannan littafin manzanni wa'anda aka yi da an yi yanzu kuma babu wani sauran manzo don babban ya zo babu wanda zai zo kuma a ce ya samu wani abu da wannan bai da shi daga shi aka rufe makka saboda girmanta da darajar da Allah ya bata shi yasa yayi ka'aba a gum yayi safa da marwa a gum yayi Isma'il isma'ila eh, hijri isma'ila a gum yayi maqamu ibrahim a gum yayi zamzam a gum duk duniya babu inda zaka je ka samu safa da marwa sai a makka ba inda zaka je ka samu zanzan sai a makka babu inda zaka je ka samu maqamu Ibrahim babu wani ma'abocin addini a duniya in dai ba ma guje bane face sai ya ce maka annabi Ibrahim namu ne eh to ina maqamu Ibrahim yake a Makka babu inda aka ce ga sawun annabi Ibrahim inda ya taka dole sai ka je Makka sannan a nan makka ka'aba take ka'aba ɗakin Allah ne da Allah ce inna awwala baitin wuzi'a lin-nasi lallazi bi bakkata mubarakan wa hudan lil ya za a yi wani abu barakan hudan lil a ce kuma an yi shi gun miyagun mutane wa'inda su Allah bai yarda da gurin ba Allah bai yarda da malaman su ba malaman in a nan ne aka fara fitar da malamai a cikin wannan addini a makka aka fara wa'azi malamin da ya fara wa'azi shine annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam daga shi sai abubakar sai aliyu sai khadija sai irin su abdurrahman ibn auf su usman ibn affana da shauransu domin su wa'annan ma gaba ɗaya sayyidina abubakar ne ya musu wa'azi saboda yan kasuwa ne shi ma ɗan kasuwa ne sai ya musu wa'azi suka karbi musulunci da yawa su in wannan ya gane sai ya wa wannan wa'azi wannan in ya gane sai ya wa wannan wa'azi su taimakon juna suke kuma anan aka yi hijirar farko ana aka yi hijira ɗabi'a, a ana aka yi hijirar ƙarshe gwagwarmaya da aka yi duka a nan aka yi ta kuma ‘yan makka su ne ake fara ambato duk inda za a yabawa mutane sai an ce as-sabiqun awwaluna ce min al-muhajirina daga nan kuma sai ansar ‘yan madina al-muhajirina ‘yan makka al-ansar ‘yan madina sai mai, me wallazina taba'uhum bi ihsanin sai wa'anda suka bi su da kyautatawa duk inda kake a duniya yanzu duk ɗaya muke karkace daga nan kuma sai can sai wa'anda suka bi su ko daga ina ne aka bi su to shikenan kai mabiyinsu ne abinda al-muhajiruna suka yi kai haka al-ansar kai haka to shikenan wallazina taba'uhum bi ihsani ila har ranar ƙarshe har ranar sakamako duk wanda kuma ba su yake so ba ba su yake bi ba to baya cikin wa'anda za a ce radiyallahu anhum wa rabu an Allah ya taimake mu don haka makka wuri ne da ya fi ko ina daraja madina wuri ne da ya fi ko ina daraja shi yasa aka haifi annabi abu ina aka haife shi a ina aka kwantar da shi ba zai tashi ba sai ranar tashin alkiyama to ashe akwai wani wurin da ya fi nan kuma aka binne annabi a wurin da ya kafa wani wuri daraja eh? in dai har akwai gunda ya fi daraja da can za a kai shi in akwai gunda yake da muhimmanci da can za a haife shi Allah ya taimake mu don haka waɗannan kalafu mm, uh, wa ila takfiri man kalafahu. haka ne kuwa shine kaffara ba'dhum ba'dan wa kullun kullun da'a ila ra'ayihi bayan sun kafurta juna kowa kuma akan ra'ayinsa yake kira ba wai akan me Allah yace me manzon Allah yake ba ra'ayihi ra'ayinsa kawai yake gyarawa in ya samu aya ko ta taƙi ko so sai ta bi shi ya tirsa sata ya yi amfani da ilmul kalam da yayi duk sai ta dawo ta bi ra'ayi ya ce aya ce an yi wani bawan Allah ya taɓa yin wa'azi a garin nan ya ce wa zai ce ba za a rarraba ba bayan Allah ya ce bayan annabi sallallahu alaihi wasallam ya yi hadisi ya ce sai an rarrabu yahudu sun rabu kaza nasara sun rabu kaza musulmai za su rabu kaza eh ya za a yi ba za a yi ba sannan a ce babu ainihin rarraba to wannan ɗin da aka ce an yadda a rarraba ɗin sauran da suka rarraba suka bar na asalin aka ce ina suke sai waccan ta asalin fa sannan ya ce wai ai Allah yana cewa ula'ika menene jundullah ko jundullah ba da a ce muslimuna mana me yasa aka ce layi wai shi din wai sunan kungiya ce sannan aka ce hizbullah yanzu idan wata tawaga ta tafi tana aikin Allah ba jama'ar Allah ba ce hizbullah ya amalu da li ajali dinillah suna aiki saboda addinin Allah kaga wannan tirsa aya ce sai ta goyi bayan ka kai ka dage dai sai aya ta goyi bayan ka wannan akwai matsala ila takfiri man hu sai yayi hikimar da zai ya kafurta duk wanda ya saba masa wannan fa ba dan sa'idu ne yake bayani ba ni bin karatu kawai nake yauwa ni fassara nake faddala mm, al-juhalu dalilin haka jahilai sai suka ɓace warru'a da wa'inda ake jagoranta shugabanni sun jagoranci mutane a ƙarƙashinsu sai suka zo suna kaɗa musu ƙwaƙwalwa gaba ɗaya wanda bai da ilimin da zai gane gaskiya ya gane ƙarya kaga sai a ɓatar da shi wanda kawai shi jagoranci yake bi ai shugaba ne ya turo ya ce a yi shi kenan to irin waɗannan waɗanda ake shugabantarsu da jahilan da ba su da ilimi fadallal juhalu war ru'a'u jahilai da waɗanda ake shugabanta balla sai suka ɓata, sun ɓata don su kawai ana ce musu su yi sai suna ta yi alhali kuma ba asali a kitabu ba asali a sunna wa man ilma duk wanda ma ba ya da ilimi haka za a yi ta kaɗa shi ya zama kamar ƙwallon ƙafa a tsakiyar fili fa'an ma'unnata sai su sa wa mutane kwaɗayi fi shay'in min amri duniya cikin wani abu daga cikin al'amarin duniya sai a rika kuma tsoratar da kai wa khawwafuhum su rika tsoratar da su iƙabu duniya uqubar duniya ba sa tsorata kafa da lahira kun gan su ko irin haka da haka aka yi mai tatsili wallahi in kuka yi wasa za ku shiga matsala da haka mai tsadi mai tatsine ya fara mai tatsinen da ko fasara qur'ani bai iya ba ka taba jin hadisi a baki mai tatsine eh mai tatsine shi fa da zai zo ka ji yana fassara qur'anin ma kawai ganin dama da dan kwagi da hannu duk mai kaza Allah ta tsine mai mai kaza Allah ta tsine mai haka qur'anin yace eh kawai ai ta tsine wa mutane wai to da haka mai ta tsine ya fara yanzu kuma in ana so a bata ka da haka boko haram ma suka soma kai ba ka tsorata mutane da Allah sai da duniya bala'in duniya kawai kake wa mutane kai tir da bakinka kai ka mugu ne wallahi kai ba ka da alheri a bakinka ba za ka yi wa mutane fatan alkhairi ba sai fatan zama kaza zama kaza alhali kuma ba su ce maka su kaza ba ne ba ka ga sun yi aiki irin na kazan ba wai ai to ai sai nan gaba kai waye da kasan nan gaban eh? tun lokacin da dai kawai an ce maka ka bi Allah ka bi annabin Allah su kaɗai ne suke ba da umarni su kaɗai ne suke hani su kaɗai ne suke haramtawa su kaɗai ne suke halattawa kenan. an yi laifi sukan kwadaitar da mutane duniya duniya a ce in dai har kana tare da mu ba abin da zai same ka amma idan ka ce ba ka tare da mu ma to ka yi ƙoƙari dai ka zama kana tare da uwa ne ko suwa ne ko suwa ne in ba haka ba fa bala'in da fi ya taso fa yana iya samun ka kai kaɗai ne yawa kuma ba mai taimakon ka nan mu sai a kwaɗaitar da kai taimakon duniya ba za a tuna maka ba Allah zai taimake ka eh wallahu ya muka minan nas wa kafallahu almu'minina alqital wa ga sunan Allah shi yana in ya tashi zai kwadaitar da kai taimakonsa, alherinsa, lahira, ni'imar aljanna, tsoratar da kai zai yi azabarsa, musifa kabari tashi ha sha'anin rikici da yake kunshi a filin tashin alkiyama bala'i na jahannama kai kuma ba za ka tsorata mu da komi ba sai fata sai dai kai wa fatan yankin ku bala'i zai zo bala'i zai zo kai wannan masu irin wannan jan abun da baki ya kamata da a rika kama su wallahi ke kai bakin kunnan ku kuke jawo mana bala'i Allah ya sauke don haka addinin musulunci addini ne da ba za ka rika tsorata mutum da duniya ba ka kwadaitar da shi da duniya ba ka tsoratar da shi Allah ka tsoratar da shi azabar Allah ka kwadaitar da shi rahamar Allah ka kwadaitar da shi ni'imar ubangiji gidan aljanna wannan shine amma su wa azuma unnasa su rika sawa mutane kwaɗayi fi shay'in min amri dunya wani abu kawai na rayuwar duniya wa khawwafuhum iqabat duniya, hukuma ta duniya da shi za a baka tsoro Allah ya kare mu fa atba'ahumul khalqu halittu da yawa suka bi su ala khawfin min dinihim don tsoro don su tsira da addinin su suka bi su ashe sun yi barin addinin su ba su sani ba wa ragabatin fi duniyahum don kwaɗayin su zauna lafiya a duniyarsu su samu abin da suke so a duniyarsu su ma a rika taro da su a rika zama da su a tashi da su a yi kira a kira da sunansu duk abin da za a yi da su ciki wannan shi yasa kawai kenan su ma sai suka ainihin bilayi fa atba'ahumul khalqu ala khawfin fi dinihim wa ragabatin fi duniyahum wani dottijo ne yake cewa wallahi dallahi ni kam min kam ini andi ɗariƙa ɗiɗi na ɗum gonga to amma to a tokkayɓe a walda e kowa to kadi bo zamanu duniya waɗoma an tan hmm? amma min kam ini andi ko ɓe mbi'ata nane no nanon modiɓɓe amen mbi'ata men to amma joni hanjum ka yayi waje amen to min tokka ki ɗum bo shi ke nan min galdaka ɓe ma'adata i amen to ayi manam ayi dole min tokka be. ko ga min keɓa ma ta i amen joni rarungi gi'awame iwane gaɓe mbi'i hamɓe ɓe tokkoto sunna fa tegal maɓɓe ma um yahata ñande ɗo ni wani do'i'i mashinyel nawni um yahari ɓe asibiti um wi'i ɗum tefa taimako ƴiƴam ko wawi hanum hokkata wani ƴiƴam muɗum gam o wala nder Iƴam am nattata nder ɓandu ɗan izalajo. <laughs> Eh? Kawai fa in ka bi kitabu wa suna ɗan izalajo. Yanzu kawai in kana so kar ka samu suna ka ce kai ma kawai kana bin shehuwa ne ba annabi ba tukun da farko shehuwa ne don shi ya san yadda zai yi ya haɗa ka da Allah to da Allah kafin a haifi shehuwa ne su kuma dawa suka yi har suka bauta wa Allah kafin a haifi shehuwa ne ba musulunci to su ɗariƙar wa suka yi kafin shehu wani a haife shi har ya girma har ya yi ilimi har ya kafa ta eh ko ɓe da ñaayi mono ɗariƙa moye julɓe mbaɗi ko wala jul dam kuno eh? kamɓe na ɓe julɓe eh kalama fu wala ɗariƙa eh. to o ta ha danki annabi joni eh. to don Allah waɗanda suka mutu kafin ɗari ku da yaya za ku gano dankin manzon Allah to su abubakar dai ba ɗariƙar da ya yi umar ma usman aliyu Balha, Abu Ubaida, Abdurrahman, sauran sahabbai su kafin har suka kare kaka ba fara kare ka ba. Su ba su da addini kenan? Eh? Su har suka gama ba su da mai gida face manzon Allah, sallallahu Alaihi wasallam. Maya a wala mai gida? Mai hmm. on mai gida da? don Allah cikin tambayoyin da za a ma a gabari akwai wannan in an ce man rabbuka me za a ce wa man nabiyuka daga nan sai me za a ce wa ma tuka? eh wa ma tuka? wa ma dinuka kuma daga nan an ƙare in ka ci ke kai ka samu sauƙi dan aljanna ne to annabi ne bai faɗa daidai ba da yace addinin ka za abin nan Allah za a tambaye ka tukunna sai annabin da Allah ya aiko sai addinin da ya kira yace shine addini wa man yabtaghi ghayra al-islam dinan falan yuqbala minhu wa huwa fil akhirati min al-khasirin inna ad inda Allah al-islam in ka ce kai kayi wannan ka bi manzon Allah Allah ne ke baka umarni Qur'ani kake bi sunnar manzon Allah addinin musulunci a ce mun munkiri

don Allah ba ba ne to yanzu cikin wa'in nan da suke ce maka ayi dawolo in wani waliyi ne ɗaya daga cikin wa'in nan waliyan cikin almuhajirun ko ansa suka kira ka ka bi kace ba za ka bi ba sun taɓa kawo hadisi ruwayar abubakar siddiq muka ce ba ma bi sun kawo ruwayar da Umar ya kawo muka ce ba ma bi, sun kawo ruwayar Ibnu Abbas muka ce ba ma yi, sun kawo ta Ibnu Umar muka ce ba ma yi, sun kawo ta ibnu usman abin nan mas'ud muka ce ba ma yi eh sun kawo mana ruwayar aisha waliyai a cikin mata hafsa da sauransu muka ce ba ma bi ba su ne waliyai ba ai mu mu dama ga Allah ga waliyai su muke bi waliyan na asali mu su muke bi su ne waliyan asali wanda Allah ya ambace su ya kira su a ƙur'ani a hadisai su suke karɓo shi daga bakin manzon Allah sannan su ba mu bi su ba mu bi waliyai ba to kai kuma naka waliyin ina Allah ya su ne farko sannan ina sunan waliyinka sai dina abubakar ne fa aka ce iz yaqulu li sahibihi la ta'azaninna Allah ma'ana sayyidina abubakar ne fa ya kasance su uku ga annabin Allah ga Allah ga abubakar karka damu yanzu mu uku ne inna Allah ma'ana Allah yana tare da mu yanzu shi ne salisu salasa na uku mutane uku su uku ne wane ne na uku shi ma'ana shi ne na uku ga Allah ga manzon Allah shi. wannan yanzu bai kai waliyin da za a bi ba eh kuma shine ya fara karɓar tauhidi a duniya a cikin dottawa matasa aliyu mata khadija bayi barori zance kuma zaidu zaidu ɗan harisa wa'annan duk ba su isa waliyai ba shin don Allah kullum ba su muke bi ba eh a karatunmu in an ce an an an an sai an ce mana an Abdullahi ibn Umar. radiyallahu ta'ala تعالى عنه qala rasulullah sallallahu to kaga wanda zaka je kai ka gumman manzon Allah kenan na ka ga ya mun in wace hanya za ku bi har ku iso gun annabi da shi amma in ka bi wali umar sai a ce maka an umar ibn al-khattab radiyallahu ta'ala sami'tu rasulullahi sallallahu alaihi wa sallam yaqul innamal a'malu binniyat kaga wali umar da muka bi shi ya kai mu wajen manzon Allah ko bai kai mu ba eh ga sunan waliyai sahabban manzon Allah suna ta jan mu suna iso da mu fadar manzon Allah amma wai duk ba mu san su ba ba ma wanda muke tuna ranar aihuwarsa a ranar begen kaunarsa sai muka riƙa lalabe a cikin duhu lalabe a cikin duhu ana lalabe giginya ko ta faɗo ko bata faɗo ba cikin duhu wannan yana lalubawa ya zo kusa da giginyar sai ya batta sai ya lalabo gaɗari to mai lalabe a duhu bai zai hana wai haka eh dole ne sai ce in mm, ya sun sana sai ya waje ya bar lalaba sai nemo ruwa to wallahi a lahira sai ka san sana kai mm, kuma ba inda za ka samu ruwa a can yauwa don ka yi kamu a cikin duhu waliyan Allah salihan bayi wa'inda suke hutattu wa'inda ba ko shakka su waliyai ne sahabban manzo Allah kowa kama waliyi ne in ka bi shi gaban manzon Allah zai kai ka sannan walittaka ba annabta ba ce ita ba a rufe ba har duniya ta taji duk wanda ya bi kitabu wa sunna wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yawmil qiyamati duk wanda ya bi takun saka irin nasu har a tashi alkiyama wali sunan shi to amma ya za ka yi ka gane shi wannan sai in an je lahira ka mutu kafin kai ya mutu sai ka je ka same shi a inda ake tara rayukan waliyai domin rai idan ta je haka rayuka suke tasowa su tarbe su yanzu haka yau idan mutum ya mutu ‘yan uwa musulmai wani waliyai da suka riga ka mutuwa za su rayuka za su yo ta oyoyo oyoyo kai barka barka barka barka kuma idan suka zo ba za su kyale ka ba fa tambaya ina wane ina wane ina wani kai ku kam kun kore yanzu su suna can suna bautar Allah suna can fa suna karatu ko suna can suna tawazi ko suna can suna jin wazi ko kai sun suna can suna tara lada ina ma da an ba mu dogon rai kai ina suwa ne shi kuma yana mamaki to ai wani da wani da wani sun riga ni mutuwa sun riga ni mutuwa kuma su su suna tambaya ta shi ya kamata da in gan shi cikinsu kuma su suke tambaya tashi sai mala'iku su ce da dahuhu fa innahu ja'akum min ghammi dunya sun mas'aluhu ba'da zalik don Allah wa Allah nan yanzu ya fito daga damuwar duniya kuma ku dame shi da tambaya ku bar shi har ya tsare ku bar shi har ya dan huta mana sai ya ce amma a tabu shi yana nan mamaki abin yake ba shi to wani bai zo nan ba ne ba gunku ya zo ba ashe ba nan ya zo ba sai mala'iku suke kayyado Allah wane da wane da kuke tambaya wane da ba bihi ila ummi ilhawiya wane tun yaushe yana can ummi ilhawiya dan hawiya ne ba dan nan bane domin aikinsa ya saba da na Allah da yake ayi ya saba da na manzon Allah da ya karantar ya saba da kira na malaman sunna don haka ba zai zo nan ba ai ku duba duk wanda ya mutu akan sunnar manzo Allah wali zai tashi kuma ba za ka gane shi shi wali bane yanzu sai in kai din Allah ya taimake ka da walitaka ka mutu ka je lahira ka same shi ko kuma kai din Allah ya kare shi can kamar shi din ya rayu akan addinin bogi sai ya je lahira sai tar da wa'yansu da yake tuna manyansa ne su aljanna ma ba a samu sai da su sai ya same su cikin maruruka maruruka a ɗaɗɗaure cikin bala'i kuma shi ma ka tun kuɗo ƙeyarsa ka ce shiga to anan ne zai gane shi ba wali ashe wane ba wali ba ne dama ƙarya ne ashe wane ma ashe ƙarya ne ashe wane ma ashe ƙarya ne ka amma fir da ku wallahi ku ne kuka gabatar mana da wannan bala'i yanzu gashi mun haɗu guri ɗaya ce kai don Allah dama kai ma ɓatacce ne abokinka ya bi mu ko ba tare muka kira ku da wane ba ai shi ki yayi da yake shi din ba lalatacce bane ya bi Allah da manzonsa kai ka bi mu duk haka kai ba batacce ne kawai kai hakura kawai mu dandana to wali na gaske wanda za ka bi kar kai shakka bi sahabin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ko wanda ya karatu gun sahabi ko wanda yake baka ilimin da ya fito daga sahabi duk mutumin da zai kira ka ya damka maka ilimin da sahabi ya kawo bishi dan sahabi bai kawo ilimi sai wanda manzon Allah ya koya mai kaga ina su ne auliya kaga mu masoya waliye ne masoya manzon Allah ne masoya Qur'ani masu koyi masu sha'awar mutuwa akan tauhidi masu koyi masu sha'awar mutuwa akan sunnar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wala naqabu fillahi lawmata la'ini don zarginka tsoratarwarka tarwatsa al'amurra da za ka riƙa yi namu duka wai don ya lalace wallahi mu ba wai don duniya muke wannan aiki ba wannan idon da lacca zan je in tsaya in yi da irin wa'annan littattafan nawa za a biya ni a wata inda laccara ne ni eh salare nawa zan samu yanzu a sati hudu nawa nake samu eh to wannan aikin ba wai muna yi don kuma ba wai matsayi ba ne idan da matsayin ne da he mu shiga can mu ma mu samu abin nan mu rataya nan kawai mu samu don in muka fita muka yi magana wallahi za ka yadda na ga yadda zan yi ma ai to amma ba kyau haramun ne Allah bai ce ba in ce manzo Allah bai ce ba in ce ba sahabin da ya kawo kawo in gaya wa Allah a lahira ne don na samu katuwar kujera a duniya a lahira kuma in shiga wuta mai amfani shi فأتبعهم الخلق على خوف في دينهم ورغبة في دنياهم yawanci akan haka suke bin su don gudun don kwaɗayin samun a yi da mu wai a biya rima a shaki don a yi da mu ko kuma don gudun kada bala'i za ya same mu in ba mu bi su ba A kan haka fa wannan shine togaciyar wallahi Ayi, kul a tukkitaki ɗin ɗin yi ɗin tsinante mi tsinante mi dujjete kwata-kwata daga duniya hana hira min nani baba ma da matan mi rimaima gammi mi ribanta ɓen ɗon e eh, mi rimanta hmm. ɓen ɗon o rimantaɓe hanko kam daga hande gi'imi a hooshi deftel nge'el to min ima wani yaro da suka yi haka yace kaga fa da baba bol muke zuwa daga jeran wando nake bi gaban ka baka taba ce mun komi ba sai da an dauki kitabu tauhid kuma sai a tsine mu bol ya fi kitabu tauhid ne baba yanzu da bol da kitabu tauhid kaga baba sai ya masa haka ke wannan shine farkon littafi ba Muhammad ibn Abdul Wahhab aka ce shine ya wallafa kuka ce ai Wahhabiyawa ne ba ko yace duba me akwai maganar sa anan farko me yace wa qaulullahi ta'ala shi fa baya kawo nasa fa wa qaulullahi ta'ala ba da shi ya fara ba fadin Allah ta'ala sai ya kawo aya an ruwaito hadisi daga sahabiwa ne manzon Allah sai ya kawo hadisi so baba yanzu ashe wannan gara in koma bol baba ka manta da nan wiwi nake sha ina shakar sholi in riƙa maye baba baka taɓa ce mun in bari ba za ka tsine mun sai yau da Allah ya taimake ni na ji wa'azi na gyaru na ɗauki littafi zan yi ilimi ka ce za ka tsine min ya ce ka hau doron dutsen da bi kowane tsawo baba ka tsine mini ni dai haƙƙin da Allah ya tsora min naka wallahi ba zan iya ci ba zan bi ka kamar yadda Allah ya ce in bi ka zan taimaka maka gwargwadon iyawata duk haƙƙin da Allah ya ɗora mun na uba zan sauke a kanka ba zan fanɗare maka ba amma ba zan ɗora ka sama da matsayin ubangiji ba Allah ya ce in yi ka hana ni fa'alamu Allah ya ce mu yi ilimi sannan ka ce mini ni in zauna da jahilci yanzu da lokacin da nake faduwa ina tashi ina buge cewa ake dan wani ne haka ya fi maka eh amma yanzu da na bada sunana a makaranta ana kiran sunana ana hadawa da naka a gurin ibada yanzu shine illa ko ko sai mun je filin kwallo a rika kiran sunana ana fadawa da naka nan ka fi so yace to baba in ma wasu ne suka baka shawara ba su baka shawara ta gari ba me yasa da lokacin da nake lalatacce dan iska ba su taba zuwa suka ce ɗanka ya lalace ba ya kamata in ka shiga daki ka yi ka bi umurnin wannan ayar ku zauna masna wa furada thumma katafakkaru ku je ku zauna ko mutum biyu ko kai kadai sannan ka tsaya ka yi tunani ka tsaya ka tunani shin kasancewa ta irin da da yanzu yanzu ba ka tuna tun da na gyaru kafin ka gane inda nake karatu da da yaushe ka fi samun moriyata tun da na gyaru ka taɓa sani aiki naki ka taɓa kira na na zo gatsau ina ina layi da maganganu nake kace kayya wannan wannan yaro wannan yaro kayya wannan wace irin magana ce ba haka da kake faɗi ba tun na gyaru na ji Allah da manzon Allah ka taɓa jin na zo na sake maka hargowa a gaba da nan ba har fatali nake da kwanukan mahaifiyata ba a gabanta in tafi kawai in ɓatare in yi waje tunda na shiru ka taɓa ganin na yi menene yanzu mahaifiyata take nema ban mata ba sai dai in ban da shi me ka taɓa nema ban maka ba sai in da yanzu shine zaka tsine mun in lalace in koma da su waɗanda suka ziga ka su ma dariya ko sai ya kama hannun yaron sai ce yaro ka afe mini ka yi haƙuri Allah ya maka albarka Allah ya yi maka albarka ka je ka yi ta karatu duk uban da ya gab karatun ka bai masa ba ya kai ka kotu sai ya ce ga wani yana karatu alƙali in alkalin jahilci ne ya kai shi kan tebur eh. so suke ashe dama ka lalace ka tsufa kamar mu ba mu gane Allah ba mu gane wani Allah ba ashe dama suna so su raba ni da Allah in tsine wa ɗana akan ya shiga hanyar Allah kuma da yana shirme ya bar hanyar Allah ba su taɓa gaya mun ba yanzu halin da ake ciki fa a wasu ƙauyuka kenan wallahi a wasu ƙauyukan haka ake yaro don ɗan iska ne agwagar wance shi ya ɗauka ƙwanzar binwa ne shi ya ɗauke akuyar wanne shi ya goye ta mashin ya gudu da tunkiyar suwa ne ma su suka sace ina san su suka kunci eh ina fashin da aka yi da ciki wai duk shi kenan shi mutumin kirki ne bai zama ɗan iska ba sai ranar da ya gane addini ya tuba ya ɗauki littafin Allah yana zuwa karatu ko shikenan sai a zo a karika ca yaron kan nan fa ka rika kula da shi kar ya jawo maka masifa wai ka rika kula da shi da can da yake sace agwagin mutane da kwanzabi da zakarun mutane da tumaki da awaki da tare hanyoyi da shaye-shayen banza da fyaɗe da suke yi duk bai zama ɗan iska ba ku taɓa zuwa kun gaya mun ba sai yanzu da ya tuba halin da ake ciki fa a wasu wurare ke sai kaga yaro ɗaya in ya zama ahalin sunnati wal jama'a a ƙauye shi aka fi tsana ga wa'annan masu wannan aikin banzan kuma duk suna nan kuma an san su su kuma ba a tsanar su eh? wai an yaya ake so a haɗu da Allah ranar gobe kiyama wai akwai aiki Allah ya sauraye wannan fassarar fa sai dai in Allah ya kai mu dan ina ga ba zai yi mu in muka shiga fassarar nan lokaci zai kure don haka ina ga sai dai mu dan takaita mu amsa tambaya in akwai in akwai tambaya

Yake a abu kaza da kaza ce to shikenan za a yi rofta nake zuwa zo abu ga mun sai ce to ina zuwa shikenan tunda shi ne sa eh, hello yace ya me ya faru eh sai ya gaya ma shikenan sai ku harka ba wai fita harkarsa za ka yi ba in wanda zai kusance ka ne kuna taɗi sai ka fahimtar da shi a hankali don ya gane domin so ake kowa ya zama mutumin kirki ba wai so ake a yi tattara mutane ana taimakon su su halaka ba a gane ko don mutum ka gane makiyinka ne kar kai ma ka ce to kai lallaba shi ba mamaki wata ran ya dawo masoyinka eh fa habib ka haunan ma asa an yakuna baghibaka yawman ba. masoyin naka ma lallaba shi a tsefe a hankali ba mamaki wata ran makiyinka zai koma makiyinka kuma yayyar da za ka yi masa kar ta yi tsanani ba abun mamaki ba ne an ya kuna habibaka yau mamma. wata rana ya dawo masoyinka to makiya nawa ne suka dawo masoya masoya nawa ne suka dawo yan adawa eh sau nawa don haka in za ka yi adawa da mutum ita hikima in za ka yi kiyayya ida hikima ba abun mamaki ba ne wata ran ku dawo kuma masoya kuma ko ku dawo makiya don haka lallaba juna ake Allah ya taimake mu ku duba yadda muke tafiya tare muna son juna tare in abu ya samu mutum ɗaya daga cikin mu sai mu ji damuwa in alheri ya same shi mu samu ainihin damuwa idan abun nan mu yi farin ciki ko ba ma samun damuwa wai don wane ya samu alheri sannan kuma gashi wa'azi muna amfani da shi idan ka duba tsawon wasu shekaru da suka wuce da irin halin da ake ciki yanzu za ga akwai bambanci da idan aka ce fi sabilillahi sai kaga ai ta yawo ai ta da kyar za ga an samu 350 yanzu kuma an ce fi sabilillahi sai ga kawai lokaci guda an samu abin da ake bukata saboda an ce fi sabilillahi saboda an karantar da mu da haka manzon Allah da sahabbai aka rayu yakan tashi ya ce a taimaka addini sai da dukiya yanzu ku duba yadda muke tafiyar da karatu mu ba wasu bane masu abun nan amma ka duba karantarwar mu yadda Allah yake daga ta saboda haɗin kai da muka baka mu ko duk sanda muka zauna wa'yansu ga su bayan Allah nan su mala ya hayan nan duk inda suke kafin lokaci za a ga sun zo suna agazawa fi layi jama'a a taimaka mutumin da ya taimake ka fa yace taimaka ka shiga taimakon Allah ka samu lada wallahi taimakon ka yake don idan bai zo ba kai ba za ka cire ka kawo ba amma sai ya zo kamar yana maka wa'azi ne yana bi fi sabilillah fi sabilillah fi sabilillah shi rayuwarsa ya mika yana neman ka shiga tafarkin Allah ka shiga tafarkin Allah sai kaga kuma muna shiga dalilin haka wannan din nan da muke tattarawa shi yasa sai mu haɗa shi kuma sai mu yi wani aiki da zai tura addini gaba ya tura addini gaba wayansu suka zo daga numan suka same ni suka ce wa tafsirin mu ne yasa suka ce sai sun zo sun ga wannan malami su sun ɗauka wani malami ne eh, daddakirawa ne kawai shikenan da ya zo shi wannan bawan Allah ya ce kai ni na ɗauka ka ga ka tsufa ma shi ya ɗauka ya zai tar da wani tsoho tukub tukub ne Ki wallahi ne na zo na same ka ma baka fi ni ba bai wuce in ma ga bi ni bai wuce ka yi kane da ni ba in yi wato ma'ana in zama kane gare ka ya zo mini da sako na godiya godiya da mutane suka ce in ya zo ya yi a madadinsu a kan ƙaruwa da suke yi to yanzu kuna tsammanin sauki na ni kaɗai zai kai can wannan fa fi sabilillah fi sabilillah din fa shine ba ake hadawa har sautin har ya kai wajen wayansu fa duk wa'anda kaga suna addini su keke da keke ne kobon bai shiga ciki kallo ga aikin su bai zuwa ko ina lokacin da da ana tafsiri idan aka zo aka ba da fi sabilillahi din lokacin ba wannan tsari ake ba sai a bi duk malamai shi yasa za a ga su ne za su zo gaba gaba in aka zo sai a bi a ba wannan a ba wannan a ba wannan a ba wannan a tashi ba ko kobo wai duk a rarraba sannan sai a ba babban kai ma ga naka to wai mu ci mu cinye ba haka ake ba a lokacin fatini ne nake ta kokartawa da haka dai in samu illa tafiqa kuku kukuta ina ta gaggada ba wani haɗin kai da muke da shi a lokacin na irin wannan hmm. da haka dai ake ta tafiya dan wannan abun da in an ce to gana ka ni kuma dai in ta kokari abun nan yanzu har ya kai ga ni sai dai in ga kawai an yi abu ko ba ka bani? sai dai in ga kawai abu ya faru gashi wa'yansu su yi amfani da iliminsu nan na ainihin wato kwamfuta su yi ta turawa abu in an yi su aika shi nan su aika shi nan su ma su samu su ba addini gudunmuwa don haka mutum ɗaya bayyin abu sai idan al'umma ta haɗu ta amince wannan ya taimaka ta nan wannan ya taimaka ta nan wannan ya taimaka ta nan mai addini shine Allah kuma shi ne ake yi don shi shi malami nauyin da yake kansa ya karantar mai dukiya kuma ya amfani da dukiyarsa mai fasaha da shawara ya yi amfani da shawararsa sai kaga al'amarin mu yana tafiya da kyau kuma a cire kyashi da hasada duk matsayin da aka ce kai gashi wani kai kokari ka rike mana bangaren nan karbi in fa kana adawa kana so addini ya rushe kada don wani ya maka wani abu ka ce ba za ka yi addini ba don muna irin wannan ai ina yi ba sa gani bari in bari in gani eh wani wai su ne masu naɗe tabarmi tattara kujeru in an yi wa'azi an ba shi haushi ya ce ba uban da zan sake kai mishi kujera wallahi <laughs> wai ba uban da zan sake kaiwa kujera to wai wa yake zagi to kaga wannan shaidan ne yake samu wa shiga wallahi mun hattara Allah ya taimake mu Allah ya ba mu nasara akan wannan tafiya ta Allah ubangiji ya haɗa kan musulmai a duk inda suke a duniya Allah ubangiji ya saka wa malaman da suka tashi suna kira akan sunna tsakaninsu da Allah har Allah ya kawo mu wannan lokaci domin ko shakka babu duk wanda ya asasa alkhairi yana da kamashin wannan alkhairi ga duk mutumin da ya bi alkhairin har a tashi alkiyama wasu malaman idan suka zo suna maka wa'azi a yanzu sai ka ji kaman da kai yake a yanzu wallahi wani lokacin kana jin wa'azin ja'afa sai ka ɗauka yana nan kai wani abu kuma ya mutu ba, bai duniya amma he kaga kawai to he ka ce fakon ka yi yanzu ya tafi ya bar alkhairi ya tafi ya bar alkhairi yanzu in ka ɗauki bulugur maraminsa da ya fassara ke kai tabi in ka ɗauki riyadu salihina da ya fassara ke kai tabi gashi ya bar duniya na karantar da mutane kitabu tauhid sa gashi na kashfu su'al ka gani duk irin wa'annan littattafai da ainihin sifatu salatun nabi duk littattafan da suna nan an tanada su a sautance gashi kuma ya bar duniya aikinsa yana gudana to kai ba za ka yi kokari ba kai ma ka yi abin da in ka mutu za a rika yadawa wannan naira biyar naira goma da kake hadawa aka yi wani abu da aka ɗaukaka addini sauti ya tafi ka samu gudun fa Allah ya taimake mu Allah ya ba mu nasara don haka ba tare da ainihin gajiyawa ba kamar yadda muka sani yan musulmai yan uwan juna ne a ko'ina damuwa takan samu wa'yansu su yi haƙuri sai su ga ba a ce a yi musu abu ba ko wani lokaci shaidan yakan shiga in an ce akwai wani abu kaza ya same shi yoni irin sa nawa ya same ni ba a yi min ba ni ma ba uban da zan sake ba kobo na wallahi to kaga nan ma aikin shaidan ne to don haka ina so in yi wa wani bawan Allah bara domin annabi sallallahu alaihi wasallam ya yarda ka nema wa wani ba shi ya nema ba ni ne ɗaya ne daga cikin malamanmu na nurul islam Allah ya jarrabe shi da jinyar iyalinsa ya yi ƙoƙari ya yi ƙoƙari a asibitin janaral na garin nan aka koma gida aka ce masa idan wannan abun ya sake tasowa su dawo suka sake dawowa aka gwada aka rubuta masa fom aka ce ya tafi yola to kuma gashi yadda abubuwan suke yan uwa to shine ni na tausaya masa ba shi ya ce yana neman taimako ba kar ku zo ku zarge shi in zargi ne ma ni ne na ce don haka mu taimaka masa fi sabilillahi domin yanzu halin da yake ciki ina tsammani ina tsammani in aka ce kudin motar da zai ɗauki iyalinsa ɗin masu je aiki ne don da na tambaye shi to yanzu tana can ka kai ta ce a tana nan gida tukun to sai ya ce ta a za a yi kokari to kaga akwai magana a ƙasa to don Allah yan uwa musulmi mu yi kishin kanmu da kanmu mu taimaka wallahu fi auni al-abdi ma dama al-abdu fi auni akihi Allah zai taimaki bawan da yake taimakon dan uwansa man satara musliman satarahu Allahu yawmal qiyamah duk wanda ya rufa wa musulmi asiri Allah zai rufa masa asiri wannan taimako kar ku ga an nema ɗazu ba a ce komi ba wannan wanda muka saba yi ne e wannan kuma daban ne ni ne na neme shi yanzu don haka Allah ya taimake mu man dalla alal khairi aka ce ka fa'ilihi e wanda yace ayi abu kaza to kamar yayi kuma Allah ya yi wa wannan tawaga tamu wannan jama'a da kuke halartar wannan makaranta Allah ya mana albarka gaba daya domin duk lokacin da aka ce abu kaza wallahi za ka ga hoɓɓasa inda ake yi a halin da ake ciki fa na daƙar daƙar din kowa a daƙar daƙar yake wani ya ga ya kankare ajihun duka ya bada to wannan kwaikwayo da sahabban manzon Allah ne sallallahu alaihi wasallam Allah ya taimake mu Allah ya nuna mana gaskiya kullum ya bamu ikon binta Allah ya nuna mana ƙasa ya taimake mu da nisan tatta wannan shine ƙarshen darasin mu na yau mu yi wa annabi sallallahu alaihi wasallam salati ah, sannan mu sa yan uwa a cikin addu'a akwai wata baiwar Allah yar ɗaya daga cikin ɗaliban wannan makaranta malam salihu kanin alhaji muhammadu na eh alhaji umaru eh kanin alhaji umaru wanda yake sayar da lemu da rani abun nan taki da damana ina ganin an gane shi ko to Allah ya wa yarsa rasuwa yau kuma yarsa wanda take a ɗaki har ma tana da ‘ya'ya ina ga sun kai uku eh ‘ya'ya uku kaga wannan ba ƙaramin rashi ba ne don haka wanda bai ji ba yana iya yi masa ta'aziyya sunan mijin ne na manta awwal don haka yana da kyau mu yi musu ta'aziyya sannan mu yi musu mu yi wa wannan baiwar Allah addu'a a cikin addu'o'inmu da sauran wa'anda suka rasu duka musamman kuma muna da mu kwance a asibitin general na jimeta shine alhaji dikko shi ma sai mu sa shi cikin addu'a Allah Ubangiji ya ƙara masa lafiya domin an ce yana ci gaba da samun lafiya sosai to Allah ya ƙara masa lafiya ya dawo mana da shi mu ci gaba da aikin addini tare Allah Ubangiji kuma ya saka mana da alkhairi akan aikin da duk muka dace ya kuma ya afe mana a wurin da muka yi kuskure Allah ya nuna mana gaskiya ba mu ikon binta ya bayyana mana bata ya taimake mu da nisan tatta subhanaka allahumma wa bihamdika nashhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilayk ربنا ظلمنا أنفسنا فإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين حسبنا الله ونعم الوكيل حسبنا الله ونعم الوكيل حسبنا الله ونعم الوكيل حسبنا الله ونعم الوكيل سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين